gaba da fafata da ake gasar cin kofin kalubale na kasar ingila wato fa cup na shekara 2017 zuwa 2018 a jiya kungiyar kwallon kafa ta west ham ta doke kungiyar kwallon kafa ta Sherbury Town da kwallo ɗaya mai ban haushi Leicester City ko ta lallasa Playwood Town ne da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Mansfield Town ta sha kashi a hannun Cardiff City da kwallaye hudu da daya kungiyar kwallon kafa ta Sheffield Wednesday ko ta doke kungiyar kwallon kafa ta Carlisle United ne da kwallo biyu da nema Reading a gida ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Stevenage da kwallaye uku da nema a yau kuma za a ci gaba da sauran wasannin na FA Cup na kasar Ingila inda kungiyar kwallon kafa ta Chelsea suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Norwich City Swan City a gida ta da gumi da Wolverhampton sai kungiyar kwallon kafa ta Wigan Athletic ta karbi bakuncin Bournemouth a fara wasan ne tun daga misalin karfe 8 da minti 45 na yammaci agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad idan muka leka kasar spain kuwa bangaren kofa da rai na kasar na shekara 2017 zuwa 2018 a wasan kusa da na kusa da na karshe wato quarter final a yau kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid suna tare da kungiyar kwallon kafa ta sevilla valencia da su barja gumi da alabes espanyol su karɓi wakuncin kungiyar barcelona a can kasar faransa kuwa bangaren wasannin ligue na kasar inda ake wasan mako na 21 a jiya kungiyar kwallon kafa ta monaco ta tashi can jaras biyu da biyu tsakaninta da nancy sai kungiyar kwallon kafa ta marcel ta doke kungiyar kwallon kafa ta Strasbourg da kwallo uku da kwallo biyu da nema Grandis a gida ta sha kashi a hannun coin da kwallo biyu da nema a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Wigan za su fafata da Lyon ita kuwa tolensi za su fafata da 90s ne sai kungiyar kwallon kafa ta Amiens suna tare da Montefiore Mens a gida za su barje gumi da St Atens sai kungiyar kwallon kafa ta Lille suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Rennes ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta anga suna tare da Troyes ne sai PSG a gida za su fafata da Dijon za a fafata wasannin ne tun daga misalin karfe 7 na yammaci har zuwa karfe 9 na dare a agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad sauran labaran kuwa dan wasan gaba na kasar Najeriya mai taka leda kungiyar kwallon kafa ta Leicester City Kaleti Iheanacho ya kasance dan wasa na farko da ya fara jefa kwallon da fasahar fasahar video referee wato mataimakin alkalin wasa na video ya bashi cin shi dai wannan fasaha ana amfani ne da shi wajen taimakawa wa alkalin wasa a yayin da ake tama faruwar wani abu a lokacin da ake wasan wanda ya ɓoye wa alkalin wasan kama daga abin da ya shiga kwallo da kama daga shigar kwallo raga da duk wani abin da ya faru a filin akan yi amfani da shi ne bayan faruwan abun nan take ko kuma bayansa don don fayyace gaskiyar lamarin kuma a yi hukunci da akan haka. keleci ya samu shiga wasan tarihi ya shiga ya samu shiga wannan tarihi ne a wasan da Leicester City ta yi da Fleetwood Town a gasar cin kofin kalubale na kasar ingila na shekara 2017 zuwa 2018 a lokacin da ya jefa kwallon da ake tamtaman shigarta inda aka tabbatar da kwallon ta shiga kuma nan take alkalin wasan ya bashi an je tashi a wasan da Leicester City ta doke Fleetwood Town da kwallo biyu da nema kuma duk dan wasan na kasar Najeriya kelechi eh, henacho shi ya jefa kwallayen guda biyu a cikin mintuna na 43 da fara wasa kafin tafiya hutun rabin lokaci daga bisani ya jefa kwallo ta biyu a minti na 77 wannan shine karo na uku da aka fara amfani da wannan na'ura a wasannin kasar ingila inda aka yi amfani da shi a wasan da kungiyar kwallon kafa ta brighton and hove ta yi da crystal palace na gasar cin kofin fa cup sai kuma wasan da kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta arsenal Arsenal na wasan carling cup na kasar ingila na shekara 2017 zuwa 2018 iya abin da ya sawo kenan daga nan dandalin biyoyi huta lafiya